sakamakon zaben gwamna da na 'yan majalisu na jihohi da aka gudanar a jihohin kudu maso yammacin najeriya ya tabbatar da samun nasarar jam'iyyar apc akan abokiyar hamayyata ta pdp rahotanni da hukumin zaɓe daban-daban kama daga jihar Legas da ogun suka fitar kawo yanzu yana nuna cewa jam'iyyar apc ta yi wa zabukan cin kwan makauniya a jihar ogun dan takarar jam'iyyar apc abikulle musu ya samu dubu dari uku da abokin hamayyarsa na jam'iyyar pdp ya samu ƙuri'u cif chief a musun ya samu nasara a ƙananan hukumi goma sha ɗaya a yadda kuma na jam'iyyar pdp ya samu nasara a ƙananan hukumi guda tara a nan jihar Legas kuwa hukumar zaben jihar ta bayyana ɗan takarar neman mukamin gwamna na jam'iyyar apc mr akinwumi ambode a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da aka gudanar a ranar asabar da kuru'u fiye da dubu ɗari takwas da goma sha ɗaya a inda shi kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar pdp jimmy agbade ya samu kuru'u kimanin dubu ɗari shida da hamsin da tara wayannan kuru'u dai an same su ne a ƙananan hukumi ashirin da ke jihar ta lagos to sai dai duk da wannan nasara da jam'iyyar apc ta samu jama'a da kuma hukumomi sun koka game da rashin fitowar masu zaɓe abinda kuma aka alakanta da rashin baiwa zaben gwamna da na 'yan majalisun jihohi mahimmancin da ya kamata to kuwa sauran jama'a suke gani game da wannan zaɓe ga dai abinda su ke faɗi sunana yahaya plata a wace anguwa muke nan muna matuwa lagos to hakikanin gaskiya karancin mutane wasu a nan kaman maza eh, local gamman dinmu da muke ciki ku shafa local gamman ko ba haka bane to guri ne wanda ya tara jama'a da yawa na jihohin Najeriya to a bangaren mu wasu mutanen sun tafi gida domin can suke da ƙura'an jefawa na ɗan takararsu na gwamnoni da sauransu ko ba haka bane na kabiru muhammad kwantagora kuma zaɓe alhamdulillah ya yi kyau mutane sun na tsoron da suke ji bai auku ba domin akwai zaman lafiya sosai da kwarai gaske ko da yake an kammala tare da gudanar da zaben cikin nasara a yankuna da dama da aka gudanar da wannan zaɓe rundunar 'yan sanda na birnin lagos ta ce ta kama wasu mutane da ake zargi da ta da hankalin masu zaɓe da kuma fashin akwatunan zaɓe ko da yake rundunar ba ta faɗi guri ko kuma adadin waɗanda aka kama ba tuni dai jama'a suka fito domin ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum baban jibrin murya amurka daga lagos a najeriya